kamar yadda kuka sani dai sunana malam hudu mazaje to wannan dai sabon manhaja ne da za a samu kuɗi yawa ana samun kuɗi sosai farko dai abin da za ka yi shine ka hau kan rubutun haka kamar yadda yake haka yawa sai ka kirkin link din nan yawa idan ka buɗe shi abu na farko da zai nuna maka shine inda aka yi register gashi na yana buɗewa ya buɗe sunan shi subway iv yawa idan ya bude kamar haka farko dai abin da zaka sa shine a nan wajen ka sa email address ɗinka yawa nan sai ka sa password kun gane sai nan ka ƙara sa password sai nan ka yi creating eh, code za ka iya creating kamar 1234 misali kun gane to abin da aka yi kenan sai sai ka zo sai ka yi reconfirming a nan sai ka yi confirming a nan code din da ka sa a nan 1 2 3 4 shi za ka sa a nan yawa ƙara sawa a nan yawa in ƙara sawa a nan sai za ka iya tsallake nan sai ka zo ka yi sign up to don kai sign up suna da vip vip haka akwai vip 1 vip 2 da sauransu in ya buɗe maka bayan ka gama register to abin da za ka yi ana buƙatar shi ne ka zo ka yi recharging recharging kuma za ka shiga nan ne fahimta in ka shiga nan recharge to abin da aka yi gashi nan eh, ga wallet address da aka yi copy trc20 trc20 da aka yi copy sai ka shiga um, ka je ka yi depositin za ka iya zuwa binance mai shi nan binance ka je ka sa usdt sai ka dawo trc20 yawa trc20 in ka je kai sai ka zo sai ka dinna recharge completed yau bayan ka yi recharge completed sai ka sai ka fita sai ka dawo baya ka dawo baya to gashi nan akwai wannan su VIP1 VIP2 VIP3 da sauransu to duk abin da kake so zaka zo ka yi ka kasa misali kamar ni yanzu ina son yin VIP1 ne gani to idan na shiga VIP1 completed zan iya zuwa uh, gani ko that is na purchase to haka abin yake za ka gani in ka dawo za ka nan ya ragu to abin da ake kenan ka tsarin yake gani za ka iya kuma sai ka zo in za ka yi withdraw za ka yi withdraw za ka zo ka shiga nan shi ne withdraw yawa kamar yadda nake son nuna muku shi ne yadda ake withdraw din nan kasa sai ka zo nan sai ka yi copy din wannan ɗinka kasa wallet address ɗinka sai ka zo nan sai ka rubuta password ɗinka gashi nan successful within 24 hours insha Allah zai shiga account ɗinka haka yake tsarin yana da sauƙi sannan kuma yana da wannan haka abin yake gani